mu da saduwa cikin shirin shugabanci wanda Moving Image Limited ya shirya da tallafin Makafo Foundation. kawai barka da fitowa barka da fitowa barka da zuwa barka da fitowa barka da zuwa hakimi Salamu alaikum jama'a. A jama'a mun tara ku a nan ne yau don mu sanar da ku cewar hukuma ta karbi koke-kokenmu. Kara maka lafiya. Amin. Na ibtila'in fari da ya samu garin nan. Jama'a, yanzu ba tare da na bata muku lokaci ba. ga takarda nan zan ba magaji da sunaye a jiki za ku je bakin ma'adani na yamma da gari a kira sunan kowa a bashi abin da hukuma ta bashi. Bayan haka jama'a ina so ja hankalinku kowane magidanci ya tura ɗansa zuwa makaranta. domin sakataren ilimi ya kawo min korafe-korafe na rashin tura yara makaranta saboda haka jama'a ina umartar ku kowa ya tura yaransa zuwa makaranta domin ilimi shine gishirin rayuwa daga ƙarshe kuma jama'a ina fatan alheri ga kowa da kowa allah ya mai da kowa gidansa lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah kara ma lafiya. allah wannan fari. da salati goma goma ga annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Shugabanci. Allah na wayo Allah kai dan Allah wallahi ka cika raki ka kama ciwo ka daure tsawon sati guda da filasta to ta yaya za a yi ma ya sha iska har ya warki dan Allah da annabi ki ki mun hankali ba raki nake ba wallahi ciwo nake waye in ba raki ba menene ko jiya ina kallon ka kana so sashi ino ba so sawa nake ba filasta ce ta zami nake gyarawa wayo Allah to ni kuma tangaran dina da ka fashewa ai ko kadan ban ce ka biya ni ba a'a dan Allah na annabi no ki hakuri ki tausaya min idan kika ce in biya ki dan me zan biya ki dan Allah ne yanzu ma dan Allah so nake ki dan tausaya min ki dan bani aran dan kuɗi in samu in je kemis bani da kokobo wallahi iye dama ido kaga samun ga yan kuɗi na na adashi to kuɗi na ina tara su ne hmm. dan in je maka in zaman shahada in samu kuɗi to to kenan dan Allah ki haƙuri amma yanzu dan Allah da muna so ki dan taimaka min da ruwan zafi in gasa kuguna don shi ne yake min cobo da bugo da nayi wash ni babu wani ruwan zafi da zan dora maka wayo Allah babu abun da ba za ka iya ba wanga bewa da kake yi ka jira irka ta zo ta dora maka dan ni nan mayun wa da kai waya waya waya waya ah, ah, ah, wai menene haka ka taka ni wallahi wasu da suka biyo ni wai za su da ni ha kawai ka taka mun ciwo eh? To kuma sai ka shigo min gida haka sai ka ce wani karamin yaro ni fa abin da kake min ya ishe ni. Wayo Allah ne. Wayo Allah kai hakuri ni ai ban ga ciwon haka ba kai hakuri ban san na taka ba. Wai me kai wa mutane haka suke bin ka har cikin gida. Kawai fa ina tafiya ta kawai sai kai mu bismillah. In sun mu bismillah ni ko dinna cinye abinci. Shige na wai dinna cinye abinci shine wai sai mun dukan sai haka ta ban san halina ba. Ai wallahi na san arena dama da an ji kana rigima to akan abinci ne. Wayo. Wayo Allah ga su ga su ka sani ka ka kuma take mun ciwo wai ko ka je ka gaida gogon taka kai shiru hmm? sai wani since-sincen kai kake yi gaskiya in na banje ba ka ga ibrahim ka rike zumunci zumunci ba abin yadawa ba ne baka jin malamai suna cewa shi zumunci yana kawo tsawon rai da lafiya ina gaskiya ba zan boye miki ba mazurin gidanta ne ke bani tsoro ni ba na son ganin sa shi yasa kawai ban je ba kai kenan kullum wai maganar mazuru wai yaushe ne kai zaka girma ne sai ka ce kai ba namiji ba saboda mazurin gidanta kawai shi yasa ba za ka je kai zumunci ba to shikenan to shikenan zan je insha Allah lalle ka je ba ruwanka da wani mazurin gidanta abinda ba cizo yake ba ba ya kushi ba banda abinka dabbar Allah ma ina ruwanka da ita Wai menene wannan a hannunka? Handout ne. Kin san mun kammala jarabawan mu. Menene kuma haka? Takaddun karatu ne umma. ga ka dage. Ka dage da karatu domin shine gatanka kuma shine gatan mu. Nasara ita ce abin alfahari na da kai. Ka dage. Idan Allah ya so zan dage kuma zan yi nasara. Ni dai addu'ar da nake so in nake dinga mun addu'a. Allah ya taimako, Allah kuma yi maka albarka. Amin inna. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam A'a, Asabe ce? Na'am, inna. Da shigo mana kika yayin mutane labule, kin dogare kin tsaya a kofa. Eh, ke sai wani taune-taunen cingam da ke ni sai irisa abin da suke ji a cingam ɗin. <laughs> Wallahi ya kai ka san daɗi ba. Kin ga Asabe? Na'am. Ki dinga ta ki da addu'a akan karatun sa. Kin ji ko? Mm, Allah ya muku albarka. Ya Allah ya bada sa'a. Amin ɗan wata. Mm. Salamu alaikum masu gida. Wa alaikum salamu maraba. Inno yawwa. Shin dillali ya sannu da zuwa. Yawwa inno kin ganni da hantsin nan wai so nake in yi in zazzaga kan lokaci ya kure kin san yanayin sanyi yanzu sai ki ji azahar ta yi. Yi to gwamma ki dan zagaya ko zaki samu ki kare da wuri. <laughs> Gaskiya ne. To inno ga kaya fa dubawa zaki ko zaki samu abin da zaki siya jamila. Kai ni kan yanzu tsoron hidda kuɗi na kai dillaliya. Ah, <laughs> ni hakin bani dariya. To me zaki da kuɗi kike tsoron kashe su? Ah, ai ko nake da abin da zan yi da kuɗi da yawa. Amma dai komi son ki da kuɗi, ai dai ba kya ki siya wa yarki kayan kwalliya ba ko? Sannan su kansu samarin nan, idan ba sun ganta a can a can ba sai kiga ba za a saurare ta ba. <laughs> ke ma dai kin zo da batu. Yau wato, a duba ga. Bari na dan siya mata koda hoda ce. To ga hoda kuma mi a sunanta dillaliya? <laughs> Wannan ita ake kira aisha tsamiya wannan kuma Fatiwasha ga kuma jamila na gudu <laughs> sai kuma ga halima atete ke hada hawa waraka ga sunan amma dukansu ana kiransu budurwa bajau i lalle kuwa ji ana kiran hoda budurwa bajau to nawa nawa suke naira tamanin ne kacal kai ka kai dillaliya har mutala hudu da naira gaskiya ni dai mutala biyu zan siye da naira goma <laughs> lalle na yadda kina son ki tara kuɗi inu amma tsakani da Allah da nan ta fi hamsin <laughs> to yanzu waye baya son kuɗi dillaliya a wallahi ina son kuɗi kuɗi na maka nake tattarawa. in je in yi zaman shahadan nan in samu kuɗi to ai ba da haka zaki tara kuɗin ba inu idan ba kina da wani ƙuduri da kike sanyi na kuɗi to ki nemi wani asusu ko ki dinga yin adashi kina zuba kuɗin ki idan kika ɗauka sai ki sai wani abu mai muhimmanci ki ajiye a haka kina tara sai ki tara kuɗi masu yawa to yanzu adashi kuma ai sai kana da sana'a a ba inu wannan zance ma aikin zo da wasa kina da yar budurwa a gaban ki amma ki tsaya kina kame kame ai kawai ki mata wani abin sana'a ki dora mata ta zazzaga miki da shi gaskiya ne kuma gaskiya ki dillaliya na gode da ga shawarar da kinka bani yauwa sha ka daina daga haka da sama sama kana zuban man kafa yanzu ta kai dan adam sai Allah sosai kuwa yanzu shayi ko kai na ba na ce ka daga yana iya zubewa a hannunka a dinga bi a hankali ana hakuri mana eh girki haka da Allah mai shayi eh? da Allah kana juya masa kwan nan samun indomin nan to ba fa na son madara na kana kokarin wani hada madara ma wa Allah eh kana gani ina huda madara ba za ka yi magana ba sai bayan na huda ka ce ba za ka sha da madara ba yanzu kana son yi asara kenan shi yasa ka zina ce ma ungo ai shi yasa da baka duba ba da ka duba ni ina zo na ba. wai kai da haka kake ta fama da mutane a nan gurin haka to ka duba mu wannan al'amari <laughs> ina a wanke su da Allah a goge rikan nan ne eh. ku je eh, ku sai mama ta zo bismillah to bismillah eh. kai yace ai baka sani ba wato ni abin da na kalla ko gaskiya dole ma ka rike mutane irin wannan haɗe-haɗen kayan shayi haka da ake kanshi na tashi malam ai malam eh. bala shayi in dai ba nawa ba ne eh. to sunansa ruwa kawai <laughs> um, to yau abin sa ka gara da kai mu dawo daga gefe eh. kana ji na ina jin ka ni fa wallahi gaskiya aure nake son karawa aure eh ce ta mutane kawai nake tsoro musamman wani ja'irin sakaran yara na ga wata eh na ga wata ina so amma tsoro na guda ɗaya tak mm. yaron nan zuwa zai kwashe ya je gaba ɗaya ta taron gaya maka ya je ya gaya illo ito da wannan kuma don wani to ai kaji matsala ta kenan kuma ka san halin ta hmm. ka gani malam bala nawa eto eh na inno uban gidan gansami <laughs> wato ga koshi ga kwanan yin kenan haba kai dai kawai ai barkuro ga zuma ta yi a makudin zuma ya hana ya hana to ya za in dai wannan ne eh. kwantar da hankalinka to akwai wata yarinya uh-huh. kanwan matar kawuna ce eh. kuma na alkawarta maka zan haɗa ka da ita ye kwarai kuwa <laughs> ai kai nawa ne a ka kyauta ah, mu wallahi ye sarki mai shayi kowa ya daga shayi wajen kai koya kai ko in koma haɗo ma shayi a'a yi zaman ka je ka ga mu komai to shikenan na sau da angon gambo kai shikenan wato amma wannan hazari ba gudu ba eh. na ji to za a yi haka amma wannan yaron nake ta tunani ba gansan ka san shi matsalarsa daya a duniya eh. idan ya riga ya san me ake ciki shi kenan zuwa zai je kwashe ya kai wa inno ita kuma ta gano lagwansa eh. da ta zama mai abinci ya ci ya koshi kawai sai ya dinga baje surutu ya ta hayaniya a ci ce ba haba mana <laughs> ai wannan lamari ai ah, wato eh. to ban bala Na. ko da ban san hali ba to eh. na san labari a kware kuwa dan haka kada ka damu to yarinya tana da nasuwa alhamdulillah sannan kuma zan gargade ta eh. ko da kawayenta kar ta sake ta ga kowa dan ka san halin garin nan yanzu nan za ku zance a nan eh. yanda ka san iska ke diba ki kawa wani wuri <laughs> ai na gama sanin haka yawwa na gama fahimtar yawwa kana ji na ko to ni yanzu abin da nake so tun da ka gaya mu haka zan sha kurimi na ka ga nan ba da jima ba za ka ji an fara min kira da cewa gida biyu sai karasa maganin gobara gida biyu maganin gobara maganin gobara gida biyu maganin gobara salamu alaikum salamu alaikum ni ne inna to shigo daga ciki mana kuma banda abin ka ka tsaya daga waje kaga ku dama ina son ganin ka ai ina daga wajen ma zan tsaya daga nan kawai mai magana ko to ai maganar ba ta tsayawa ba ce kaga shigo ga bakin tabarma nan zauna bismillahir rahmanir rahim wato abin da yasa nace ina son ganin ka ba wani abu bane illa shawara da nake so in baka kaga dai yanzu ka kammala yi wa ƙasa hidima ka dawo lafiya kuma kuma ka same mu lafiya to ina so ka nutsu ka tattara hankalinka guri guda ina so duk abin da za ka yi ka zama mai gaskiya kamar yadda mahaifinka yake to inna na gode allah saka da alheri kuma irin wannan shawarar da kike ba mu dan allah saka kuma za mu bi allah ya yarda allah ya yi maka albarka kuma zan ci gaba da yi maka addu'a allah ya bullo maka da aiki mai kyau wanda zai maka amfani ka taimaki kanka ka taimaki iyayenka kai har ma ka taimaki al'ummar annabi amin inna na gode na gode dama akwai shawarar da nake so za mu yi da ke ina jin ka menene akwai matsaloli da suke addamar mutanen cikin garin nan namu inna kamar rashin sana'a ga mata da matasa sannan zaki ga matsalar da ake fuskanta a garin nan a bangaren lafiya yanzu ki duba irin abubuwan da asibitin garin nan namu yake ciki na rashin daɗi ina jin ka to shine muke so mu kafa wata kungiya domin mu dinga tuntubar gwamnati ko a da a rubuce domin neman tallafi wadda za a dinga kawowa cikin garin nan namu kin ga da ɗaya ɗaya ɗaya sai a magance matsalolin nan ko ba haka ba inna to wannan ai abun farin ciki ne kuma wannan shine yake tabbatar min da cewa lallai zaka gaji mahaifinka a in wannan ne na amince maka Allah ya ba da sa'a amin inna dama shine nace zan zo zamu tattauna da ke ki sanya mana albarka shawara da ke <laughs> ai wannan tunani ne mai kyau kuma irin shi mahaifinka yake so don haka yanzu ma ka je ka sanar da shi abin da yake akwai na san kuma akwai magana da za ku tattauna da shi to inna na gode zan je in faɗa masa in Allah ya so ya yarda ka ko je ka ɗauki abincin ka yana nan fa aji a wallahi ni ban zo ma na ɗauki abincin nan ba sabgogi so nake yanzu na je wajen iro mu dan tattauna amma kafin na je baba amarya tana ciki ne eh tana ciki to bari mu gaisa da ita to madalla sai an madalla lafiya kake irin wannan kukan wani ne ya dake ka ah. ya za ka ce a kana irin wannan kukan kuma ka ce ba wanda ya dake ka baba ta ce ta yi konin ka miki kudin shi ne nan sa'udin gidan su uwa ne suka tsare ni ka kama ni da fada shi ne nan wannan shi ne abun kuka aminu garin yi gudu in kawo miki kudin shi ne nan na duba na gaba mu kudin sun faɗi kudin sun baki kenan aminu kudin sun faɗi na ni na lalace wani fatsuma yanzu ya zan yi samu jarin da zan fara sana'ata ga mahaifiyarka muna yar kunya da ita balle in ce ta sake juya min wani zubin ni ma ina jin tsoron koma in zai ga mata kudin sun faɗi saboda ta ce idan na to kan na zauna wasa kuma ko sun cakale ni kan na zauna mu yi faɗa da su kai hakuri ka daina kuka ka je ka ce mata iya jiki Allah ya ƙara da sauki to zan gaya mata kai hakuri ka daina kuka je ka Allah ya ƙara sauki ko ni Fatima yanzu ya zan yi wai igan ya ce na zuwa yauwa yana zuwa eh. to na gode ya makaranta ta alhamdulillah to ba komai Allah ya ba mu sa'a ba matsala to na gode na gode a'a su magaji ne ake tafi da yamma wannan haka wallahi ni ne amma fa kai saurin fitowa ko ba abin da kake yi ne <laughs> ya kunna wani abin ai dole bari in fito ai girman ka ne ranka dade idan <laughs> eh, kenan haka bani dariya kaga wato yanzu ma wata muhimmiyar magana ce take tafi da ni mhm. ka gane mm. shi yasa na ce bari na zo na same ka dan na gani da kai ta mu tazo daya bangaren ci gaban wannan gari namu gaskiya ne to magaji wannan wace magana ce wato iro magana ce kan yadda za mu haɗu ni da kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don mu ka wannan gari na mu ci gaba duba da rashin wadatar ilimi da rashin aikin yi da shaye-shaye da yara suke fama da shi gaskiya ne magaji wannan maganar ta yi min daɗi kuma ka so samun inda yake min kai kai domin nima abin ya daɗe na damuna kawai dai na rasa wacce hanya zan bullo masa ne to alhamdulillah na ji daɗin yadda ka bani haɗin kai iro hmm. kuma ka fahimce ni yanzu ina ganin haɗuwa za mu yi ni da kai guri guda tare da matasan wannan gari namu na kafin malam masu kishi da za su iya mara mana baya wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin suke addabar mu yanzu za mu fara da jawo hankalin matasan namu kan neman ilimi eh haka ne kuma yayi kyau sannan kuma mu yi addu'ar Allah ya taimake mu akan kudurin na alkhairi don gaskiya matsalar garin nan babba ce fa a a babba ce za mu ci gaba da addu'a sha Allah domin babu abin da ya gagari ubangiji duk girman matsala idan muka ɗaga hannu muka roƙe shi zai magance mana ita haka yake a na ce ba ina jin ni koya maganar aikinka da kake nema abin ni kuwa wallahi har yanzu yaro shiru amma ni gaskiya na ma fi so na samu aiki a cikin garin nan namu domin idan na kai ilimin nawa wasu wuri kaga wasu ne za su amfana da su hmm. amma in na bar shi a nan kaga tushe na ne zai amfana ci gaban asali na ne gaskiya ne wannan na gamsu da abin da ka faɗa wada ma ka san an ce amfanin zama da manya kenan wannan gaskiya ne to ni yanzu bari in je in samu su iro da garbati da yawale da kuma kabiru dan gidan malam barau dan naga su ma masu kishin wannan gari ne kwarai kuwa kuma ka san an ce da zafi zafi akan da ke karfe to shikenan ni zan wuce iro kaga ina da wuraren zuwa da yawa <laughs> babban yaya za ka saurin naka yayi yawa ko dai za a biya ta wajen ta ne haba ina ni ina wannan maganar yanzu ai wannan maganar da sai dai ku iro ai mu sai nan gaba tukuna idan kun gama mu ma shi a <laughs> haba dai duk ba dukkan gwajja ce yanzu babu wannan tunanin a kaina kwata-kwata yan kun wuce sannan ma biyo baya kuma a kai ka dai ka bari abubuwa su ci gaba kawai to yake na saba na gode ba gode na gode dole dole haba mai gida kai kenan maganar ka kullum dole dole dole dole me babu sha Allah babu in Allah ya yarda ba dan Allah ai an ne ha nake ce muku dole din saboda kin cancanci a yaba miki saboda irin wannan shahararren girki da kika yi <laughs> lalle kam yau kuma ni za a jinjinawa dole jiya jiya nan nake tunanin yadda zan yi in samu miyar lawashi ai ku ga ta nan yau na maka sai kai ta ci to ga mun haɗu ba zato amma fatima na'am ka fara santi ko to idan ma har santin na yi ya cancanci a yi masa santi wannan abincin saboda haka dole ina ƙara jinjina miki ina jin ka <laughs> fatima na'am allah ya kai da mu ga harawa to ki ci gaba kawai da yin addu'a ki sha labari da shagali addu'a kuma ta me mm. kin san wani abu sai ka faɗa mm. idan na zama hakimi sanadiyar addu'ar mm. na farko dai ke ba sai na faɗa abin da zan miki ba amma mutan garin nan za su sha shagali ke kuma za ki zama sarauniya Allah da gaske kake <laughs> kai hmm. wallahi abin da gane nake ta jin sa bambara kwai wai shin baki yadda bane na naga kina dariya <laughs> ki daina shakka fa kin gane don ai yanzu ma ni ne wakili kuma kin ga wakili ai rabin mai gari ne ko gaskiya ne saboda haka duk ran rabin ya cika za ki sha shagali Allah da gaske Allah in sai miki doki ma in kina bukata <laughs> da daham kin je maka ki rangado hakorin nan ki samo mata marasa gata su rika raka ki kina tafi kina taka daidai wakili <laughs> watakila ma abu na farko da zaka fara yi min ita ce kishiya mm, mm, mm, kar ki sake faɗin wannan aikin sanda yanzu ma ba kasa ne ba ko hmm. to yadda ban miki ba yanzu haka idan na zama hakimi ba zan miki ba don ba na so wata ta zo ta kawo miki cikas <laughs> anya kuwa wakili da gaske kake yi ki daina shakka ke dai addu'a kur ka ji da shi idan maza suna santi meye ba sa faɗa kin san wani abu fatsama a sai ka faɗa idan na zama hakimi mm. su ko talakawan garin nan za su warwasa domin zan sa a yi tubani a yi taraba musu <laughs> wakili wakili tubani ko miyar lawashi mm, mm, yawwa to ni zan fita sai addu'a to Allah ya ba da sa fara addu'a nan fa yanzu a dawo lafiya eh. insha Allah Allah ya yarda kai ai kaga yanzu idan muka karɓa tallafin nan za mu da rage wannan radadin wannan farin da muka shiga gaskiya karamar hukumar nan ba karamin taimaka mana ta yi ba a yana daga cikin kokarin da hakimi wajen ganin ya magance matsalolin al'ummar sai kuwa ai haka ake son shugaba mai adalci <clears throat> salamu alaikum alaikum salam malam jibo ranka dade malam lawali ranka ya dade warka fitowa hadda kai malam uba ranka ya dade mu ne to madalla ranka ya daɗe dama maganar wannan tallafin ne da karamar hukuma ta bayar to mun je gidan mai gari za mu karɓi namu kasan sai aka ce ai kai ka riga ka karɓo mana to mu dai mun san ba mu da matsala da kai shi yasa muka taho da ƙwarin gwiwa mu shine muka zo za mu karɓi kasan mu wannan gaskiya ne wannan da gaskiya talaka akwai matsala yanzu wannan ne ya kawo ku kuka zo mun cikin dare kamar yan fashi ba kwa bari sai da safe to ai ka san da zafi zafi fa ake dukan karfe fa o ni ne karfa yanzu kun zo duka na kenan ko to bari an gaya maka ka ku ban san wanda aka ba ba ni dai an bani kasan wasu kuma na ba wasu ku koma can ku tambaye su wa suka ba ka ku amma sai muka ji an ce namu ka san yana hannunka mu zo mu karba waje na to sai dai in kun zo ne ku karbi nawa don nema an ban sai in shiga in kawo muku tun da shi kuke bukata ko a ranka dai ai bata kai ga haka ba ranka ya daɗe ka tuna fa da mu aka je sakatariyar nan wajen neman taimakon nan fa amma a ce kuma babu mu a wannan kasan gaskiya gaskiya kwarai da gaske to na ji da ku aka je amma ka san Allah in ya tashi rabo yadda yake yi ko wani bai je sakatariya ba ya samu wani kuma ya je ba zai samu ba ko ku gane bane ne ku koma can gurin wayanda suka bayar man ku tambaye su zo min gida gaskiya ranka ya daɗe wannan maganan ba zance fa mu yi hakuri bane fa to wannan ya zo ne ya min rashin kunya ba zancen rashin kunya ba ne gaskiya nake faɗa maka kai wannan ba wannan zancen ne ka haka ba ka zo ne kurin ka ci zarafin wakili kurin ranka ne bata kai ga haka ba fa to shikenan amma dai ai ka ji irin maganganun da ya faɗa ko wannan maganganun ka san ba magana ce ta neman haƙe ba magana ce ta cin zarafi. ran kai daɗe, ka yi haƙuri. Ni a zatona lokacin da muka je sakatariyar karamar hukuma, gwamnati ta yi alƙawarin za ta tallafa mana sakamakon wannan farin da ya same mu kwarai da gaske to kuma shikenan sai rijiya ta bada ruwa guga ya hana wannan ai ba mana adalci ba in dai ni ne ban muku adalci ba to ba a bani ba ballantana in baku shugabanci dai bai ce haka ba gaskiya shikenan ku zo mu tafi ya maka iya amma da abin da kuka iya wakili ne dai gani sallama a cikin shirin shugabanci wanda Moving Image Limited ya shirya da tallafi daga MacArthur Foundation. Ku kasance a wannan tasha a wannan rana da lokaci domin jin wani sabon shirin shugabanci a mako na gaba. Marubuta Ibrahim B. Lawal, Zubairu abdulhaman kasu Hajiya baba Tiyau, Muhammad Ino Shadu, Faisal Suleiman Sadiqa Habib. Daukar sauti, Injiniya Bashir Abubakar gumel Ibrahim Isa Ibrahim. Tsara sauti Emmanuel Ayuba. Kirkira da shiryawa Abdulkarim Muhammad. Ba da umarni Nasiru Muhammad.